الرحمن الرحيم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام yana mada bayani akan aikin muhtasibi har yanzu majalisunmu na ashirin da sai kenan. ce wa talabul ilmi shar'i fardun ala al-kifayati neman ilimin shari'a shi ma farilla ne na kifaya me yake nufi da nan ilmu al-ilmu shar'i shine ilimin da mutum zai zama malami fardu kifaya ne ba kowa sai ya zama malami ba a cikin sahabbai guda nawa ne malamai kowane sahabi malami ne a cikin tabi'ai kowane tabi'i malami ne abinda ake bukata shine usluk tariqal ilm ka ba hanyar neman ilimi ka ba hanyar neman ilimi in Allah ya tabbatar da kai ka zama malami shi kenan in kuma Allah bai mai da ka zama malami ba faqad waqa ajruka ala Allah ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ما هو جزاؤه فقد وقع أجره على الله kan hanyar neman ilimi Allah ka karɓi rayuwarka baka zama malami ba to Allah zai kirga ka a cikin malamai amma kana neman ilimin e ko kuwa a ka kai ka kai ka daina amma ilimin da mutum zai zama malami to wannan neman sa fardu kifaya ne shi yasa duk wasu ilmoma da ba uku ba malamai suka ce koyan su fardu kifaya ne alal umma wato idan wasu sun yi sun ɗauke ma wasu domin ba zai yiwu a tsari da ɗabi'ar rayuwa a ce kowa ya zama malami ba wannan ya saba ma sunnar Allah sannan rayuwa ba za ta yiwu ba in kowa ya zama malami ba zai yiwu ba dole za a samu su malamai wasu kuma ba malamai ba amma ilmo ma guda uku su ne malamai da yawa suka tafi akan cewa fardu ainihin ne ko wal aljahlu داء قاتل وشفاؤه أمغان في الترتيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رادئ والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني علم ما غداؤك سواء بقاتا قوة بيد حجة عجبان الله غانا قوة القيامة بيسان سبع علم يجزي سان الله توحيدي ربوبية وألوهية وأسماء وصفاته sannan sai da zai bauta ma Allah a aikace sannan sai da zai tsarkake zuciyarsa daga miyagun halaye in kai wannan shi ke a cikin wannan ke lizumta maka sai ka koyi karatun alkur'ani a cikin wannan ke lizumta maka sai ka ɗauki sunonin maza su ka karanta a cikin wannan ke lizumta maka sai ka karanta maganganun magabata su kabbai tabi'ansu atba'u tabi'ina shahu hannu malamai suka yi amma sanin wani a ce kaza kaza a yi zurfi a cikin ilimi to wannan na allazi ne san bi kuna minhum kun gane to al-ilm ilmi shar'i fardun ala al-kifayati neman ilimin shari'a wajibi ne ala al-kifayati kan wakilci idan wasu sun yi sun isa wasu illa fi ma ya ta'ayyano kun gani ko sai dai abin da ya zama ya zama tilas akan mutum مثل طلب كل واحد عندما أمره الله به وما نهاه عنه والأمر والنهي الذي هو دينه سنن هلال بحرام ميمتين زي ها؟ مثل طلب كل واحد عندما أمره الله به وما ونهاه عنه kowa ya san abin da Allah ya umarce shi da shi kuma kowa ya san abin da Allah ya hana shi wannan wajibi ne fa inna hadha fardun ala al-a'yani wannan farilla ce akan ku me yasa malam ibnu taymiya yake wannan magana yana mana bayani ne ba akan samar da gini kayan gini a cikin mutane cewa ya halatta a matsa ma masu sai da kayan gini su siyar ma da mutane kayan ginin a kan farashin da ya dace ba wanda suke so ba ko domin mutane suna buƙatar wajibi ne su rayu a cikin gidajensu kuma samun magina a cikin musulunci farzu kifaya ne shi ne sai ci gaba da bayani sai ce kamar yadda neman ilimin shari'a ne zurfi shi ma farzu ne alal ce ba farzu ne ya ayani ba in hada ne Allah ayani to wannan na karshen neman sanin abin da Allah ya ce yi da abin da ya ce yi wannan kan kowa ba wani wanda aka ba mawa كما أخرجاه في الصحيحين كما يدى الإمام البخاري يروي أتين صحيح البخاري دشيد الإمام مسلم أتين صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من يريد الله به خيرا يفكيه في الدين دو وند الله يكي نفنشد الهيري سيفهم تدشي الدين وكل من أراد الله به خيرا duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi labudda an yi fakihahu fi din to tabbas za ka ga Allah ya fahimtar da shi addini faman lam yufaqihu fi ad lam Allahu bihi khaira kenan mafhumul mukhalafa duk wanda kaga Allah bai karantar da shi fiqhu ba bai fahimci addini ba Allah baya nufin shi da alheri in dai kaga baka fahimci addini ba to ko me ka zama a duniya to ba ka cin waɗanda Allah ke nufin ka da alheri amma ka fahimci addini to wannan babu alkhairi shine Allah yake nufin kuma alkhairi والدين ما بعث bihi rasulahu addini kuma shine abin da Allah ya aiki manzansa da shi wa huwa ma yajibu ala al-mar'i tasdiqu bihi shine abin da ya wajaba da mutum ya zama ya gaskata shi wal amalu bihi kuma ya aiki da shi a aikace wa ala kulli ahadin an yusaddiqa muhammadan sallallahu alaihi wa sallam kuma wajibi ne akan kowa ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara bihi a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wa a hufi ma amara sannan wajibi ne ma annabi sama a cikin duk umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada gwaggwadon iyawarsa tasdiqan amman wa ta'atan ammatan daddatawa gabaki ɗaya sannan kuma me da ɗa'a ta gabaki ɗaya sun ma'iza sabata an hukabaru kana alaihi an yusaddiqa bihi mufassala sannan kuma idan wani labari ya zo daga annabi wani hadisi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi kadai wajibi ne mutum ya gazgata shi mufassalan a keɓe wa idza kana ma'muran min jihati min jihatin bi amrin mu'ayyanin idan kuma ta wani bangaren annabi sama ya umarni da wani abu a keɓe kana alaihi an yuti'ahu ta'atan mufassalatan to wajibi ne mutum ya manzo sama da'a kuma a kebe akan wannan abu kun gani وكذلك جسل الميتى الموتى حكنا يمغاوا وانكا وتقسينهم حكنا رفي يمغاوا لكفني والصلاة عليهم ديما ممتا تلا ودفنهم دقم رفيسو fardun alal kifaya duka waɗannan fardu kifaya ne وكذلك الأمر بالمعروف wa عن المنكر haka nan yin umarni da abu mai kyau da hani game da abin da zama ba shi kyau fardun alal kifayati farilla ne akan kifaya farilla ne akan kifaya amma nan me yake nufi yana nufin waɗanda za a san su su ne aikin sake nan amma kullu muslimin amirun bil ma'ruf wa nahin anil munkar kowane musulmi a inda ya tsinci kanshi wajibi ne a umarni da abu mai kyau ya hana abin da ba shi da kyau gwaggwajen iliminsa kuma gwaggwajen ikon da yake da shi shi ya saman sama ya ba da ka'ida marra'a minkum marra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi marra'a wannan siga ce ta ne siga ce ta umumi ismu mausul ne marra'a minkum kai ismu sharti ne ismu sharti ne ismu sharti ne kuma sai aka zo aka ce man ra'a minkum duk wanda ya ji wani abin ki a cikin ku fal yughayyiru fa'ul akibati ko fa'ul jaza to ya canza shi biyadihi in zai iya da hannu yayi baba ne shi shugaba ne a wuri a'a shugaban kasa ne gwamna ne a'a shugaban karamar hukuma ne a'a sarki ne principal ne a makaranta vice chancellor ne a jami'a provost ne a kwaleji a a rekta ne a poli dukkanin su marra aminkum munkaran da biyadihi domin suna da ikon da za su sa biro su tarda biyadihi ne sannan suna da damar da za su ɗauka da hannunsu su ce abu kaza da ake yi a daina da hannu kai ba yastati bi lisani al ulama na. malamai su faɗi a baki su faɗi da baki sannan sai tsohon mutane da kalbi walwilayatu kulluha addiniyatu kaga dukkan mukamai dukkaninsu na addini dukkaninsu mislu imrati almu'minin kamar misalin shugabancin kasa sarkin musulmi ga baki daya shugaban musulmai ga baki daya wa ma dunaha haka duk abin da yake kasansa hmm? min mulkin kamar a ba mutum mulkin wani bangare wa wazaratin ko kuma a ba mutum minista wa ne ko kuma a bashi shi wata kwamishin wata hukuma a kasashen laraba suna amfani da diwan eh, suna cewa diwan kamar kwamishin kenan kamar yanzu misali abin nan IG inspector na police to shi shi shi inspector general na police to shi ta ne ko ba kwamishin bace polis polis kwamishin ce ko ko ba kwamishin bace kaga hukuma ce to diwani ce na diwani shurta ce kamar misali eh, abin nan efcc kwamishin ce ko ko ba kwamishin bace diwani diwani icpc kwamishin ce shi ma diwani mun gane to dukkanin waɗannan dawawin ake ce musu a tsarin shugabanci na musulunci sawa'un kanat kitabata khitabin aw kitabata hisabin li mustakhrijin aw masrufin fi arzaqil muqatalati aw ghayrihim daidai ne aikin wannan diwaniyar hukumar nan daidai ne wani rubutu ne da shi aka yi da sai aka rubuta aka tabbatar wannan kwamishin din za ta tabbata yanzu misali kamar a najeriya wannan efcc in suka suka faɗa suka rubuta da baki suka ce wani ya ci kuɗi kaza kaga shi ke na tabbata ya zama kitabatu hisabin kenan aw kitabatu hisabin li mustakhrajin ko kuma rubuta wani abu na lissafi wanda za a fitar li mustakhrajin mali kenan abinda za a fitar na kuɗi au masrufin ko kuma wani abu da za a karkatar na kuɗi fi arzaqil muqatalati a Abinda ya shafi dukiya ta fita a zai a yi jihadi au ghairihim ko al muqasilati na mayaka abin za a ba sojoji Aurerihim ko makamantan waɗannan wa mislu imarati Haka nan shugabancin abin ya shafi yaƙi wa qada'in ko kuma shugabanci na alƙalanci wa hisbatin hakanin nan hisbar da ake mana magana a kanta wa furu'i hadhihi alwilayati da kuma rassan waɗannan makaman innama shuri'at lil amri bil ma'arufi, wan nahyi 'anil munkar kanin su manufar su shari'ar musulunci ta sanya su ne domin ai umarni da abu mai kyau domin ai hane game da abin da bai da kyau shi yasa shi yasa na shafa muku Allah madaukakin sarki ya haɗa aikin shugabanci a wata aya kwaya ɗaya kakaf duk wani shugaba na musulunci a musuluncen an zaɓe shi to abu hudu ake neman yayi amma ababen nan guda hudu to su ne idan aka tashi sharhin su ƙila sai sun kai miliyan hudu ayyukan shi amma hudu ne a dunkule allazina in makkannahum fil ardi aqamu as wa atu wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar shike muka ba su shugabanci a ban kasa at-tamkinu fil ard Allah ya sanya ka zama Khalifansa. sa inni jalun fil da khalifa alladhina in makkannahum A ard sala za ta zata qita'i sallah sallah tana cin al'amur bin ma'ruf amma saboda mahimmancin ta sai aka fara fadin ta wa sannan kuma za su riƙa ba da zafa saboda mai saboda ƙasa ba ta tabbata babu tattalin arziki ba shugabanci babu tattalin arziki duk shugaban da ba dukiya a hannunsa to ba zai shugabanci ba da dukiya ake shugabanci da mutane wani mawaƙi yana cewa bilmali wal ilmi yabni nasu mulkahum sai dukiya da ilimi mutane suke gina mulkinsu kaga wannan kenan sannan sai ya ce wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari sannan su rika umarni da abu mai kyau su rika hana abin da ba shi da in ba su yi bo lillahi akibatul umur in sun yi lillahi akibatul umur duka al'amari ga baki in sakamakon su yana wajen Allah Allah zai tsaye da su to kaga al'amur bil ma'ruf nan wajen hanin munkar duk shine ya samar da ministries da baki da ake da su aikin kowane minista a ministry dinsa can a can shugaban kasa ne a jiha haka ministry of education al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar shi tsara manhaja da kula da malamai me ake karantarwa waɗanda littafai za a karantar a makarantu waɗanda irin ilmoma za a karantar me policies da barbaru da ake da su na karantarwa duk wannan ina cin al'amur bil ma'ruf kuma daga nan ake gyara mutane duk mutanen da suke son rayuwar ƙasar ta canza to ta hanyar tarbiyya a tarbiyyar to ali ta nan ake bi tun yara in nazir abin da ake son a karantar da su su taso na kishin ƙasa da taimakon ƙasa da damuwa da ƙasa to daga nan ake sa musu in ba daga nan ba shi ke nan, an samu damuwa kaga shi ne wannan so da ka aikin shugabanci al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar shi umarni haka in ka dawo ministry of science and technology in ka dawo ministry of finance ka aikin sai al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar domin al'amru bil ma'ruf abu ne mai fadi aikin aikin shugaba kenan ya tabbatar da Allah ake bi ya tabbatar da ba a saba ma Allah in yi wannan to shi kenan duk sauran abubuwan da za su biyo baya to ana yin su ne don waɗannan in an ɗauki ma'aikaci aiki a bashi albashi mai kyau da haka ake a bashi gida a bashi mota a bashi albashi mai kyau yana da tabbas in idan ya kai shekaru da taya za a ci gaba da bashi kuɗin shi har ya mutu in kuma ya mutu yana kan aiki za a ɗauko haƙoƙin iyalansa na gado gabaci da a basu ta ci gaba da rayuwa mai kyau sai ya zama in ya shiga ofis ba zai ɗauki sun kowa ba ya eh, amana ya riƙe amana kaga hikimar ke hikimar ke da sauran duk tsare-tsare da ake da su masu kyau shi ne abin da ake bukata Allah ganar da mu Allah madaukakin sarki ya dawo da mu akan shiriyar mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين